To mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da jijibin wannan safiya tare da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya a wannan rana ta litinin da ke zama goma sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar fiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da ashirin da biyar ga watan maris na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi Lady tare da abokin aiki. Binta Abdullahi Fulani. bayan shafe shekaru 40 ba tare da ruwan sha ba mazauna garuruwan danya da kyallin bala da ke karamar hukumar bici a jihar kano sun kama hanyar shiga sabon rayuwar farin ciki sakamakon umarnin samar da rijiyoyin burtsatse a ƙauyukan bayanai sun ce garin na danya ya kasance babu ruwa sama da shekaru 40 yayin da kyallin bala suka dogara da wani karamar rami a bayan gari wajen samun ruwa al'amarin dai ya ɗauki hankalin gwamna abba kabir yusuf na jihar kano ta hanyar wani rahoto da wata mujallar yanar gizo ta hada akan halin da mutanen ƙauyukan ke ciki inda ya bayar da umarnin a samar da ruwa ga mutanen cikin gaggawa. Shugaban hukumar da ke kula da sauyi yanayi a crystal Dr. Dahir M. Hashim ya shaida manema labarai a ƙarshen mako cewa gwamna ya umarci a crystal ta magance matsalar nan take. Hashim ya bada tabbacin cewa ƙauyukan za su fara morewar ruwan sha a cikin sa'o'i biyu bayan zuwa da kammala ayyukan rijiyar barzatsi a yankunan. To nan kuwa sama da kashi 80 cikin ɗari. ina lalan magunguna a sabon gari da malam kato da kuma niger street da ke jihar kano sun koma kebantacciyar cibiyar nan ta hada-hadar magunguna da ke don goro a kan titin zuwa zaria shugaban tsagi na kungiyar nafmed usani labaran zakari shine ya tabbatar wa arewa rediyo hakan a karshen mako inda ya zargin cewa sauran kashi ashirin din da basu koma ba waɗanda su suke can a rufe ne kuma basu cika sharɗa da ake bukata ba musamman ma a cibiyar ta goro labaran ya bayyana cewa su kuwa suna jira ne a yanke hukunci daga karar da aka ɗaukaka bayan hukuncin da aka yanke ranar goma sha shida ga watan fabrairu wanda haka ya yi sanadin shagunan su suke rufe da kuma kayayyakin da suke cikin hatsarin lalacewa. Irin kayayyakin da ake ɗebowa don dole sai an duba an tabbatar da ingancinsa. To wasu na jin tsoron cewa akwai kayayyakin da suke da shi wanda bai cika shar'in da za a ɗebo shi ba. Wasu kuma a'a dai suna jayayya ne ta tasowa ɗin har yanzu kamar yadda suka yi a baya kuma suka yi a cikin din wannan hukuncin ba ce ce a'a ai wannan hukuncin ba zai tsaye da shi domin ya shi ne da suka yi da amma an ba shi da hukuncin sa ba su je su yi a cikin to sun yi a cikin din wasu suna sauran shi haka amma da su hukumomi suna nan suna gurin suna gadin gurin tabbatar cewa babu wani wanda ya je ɗebo kayansa ba tare da sanin su ba ya kai su ko gida ko wani guri ba. a wani labarin kuwa gwamna Sani na jihar kaduna ya ce malamin addinin islama na kaduna shek ahmad gumi ba shi da hannu wajen dawo da ɗaliban kwarga da aka sace duk da cewa malamin ya yi ta yi tattaunawa da 'yan bindigar domin a sako ɗaliban da yake magana a wani gidan talabijin a daren jiya gwamnan ya ce hasashe ne kawai wasu mutane ke yi cewa an biya kuɗin fansa yana mai jaddada cewa gumi ba shi da hannu wajen ceto yaran. gwamnan ya kuma ce saɓanin rahotannin da ake yadawa 'yan makaranta 137 bakwai aka sace ba ɗari biyu da tamanin da bakwai ba a makarantar firamare da ke karamar sakandaren gwamnati da ke kuraga a kimanin makonni hudu da suka gabata to sai dai ya tabbatar da cewa sojoji tare da haɗin gwiwar ƙananan hukumomin jihar zamfara sun kubatar da lokacin 'yan makarantar su 137 da aka sace daga karamar hukumar cikunta jihar kaduna to hakan na zuwa na yayin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour a zaben shekarar 2023 bita obi da takwaransa na jam'iyyar pdp Adiko Abubakar suka yaba da sakin ɗaliban makarantar firamare da kuma sakandare da ke karamar hukumar cikin a jihar Kaduna. Obi ya bayyana cewa ya yi murna sosai da samun labarin sakin yaran sai dai ya roki gwamnatin tarayya akan ta tabbatar da cewa dukkanin wani ɗan Najeriya da ke hannun masu garkuwa da mutane ya shaƙi iskar 'yanci. A nasa ɓangaren Atiku kuwa ya buƙaci a yi wa tsarin tsaron ƙasar nan garan Bawul da ke cikin barazana wanda take a dabarar ƙasar nan daban-daban. Shugaba Bola Tinubu shi ko a nasa ɓangaren ya ya yi maraba da samun labarin sakin 'yan makarantar na kuriga da ke jihar kaduna tare kuma da da mahimmancin da ke akwai na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi domin samun sakamako mai kyau rundunar 'yan sandan jihar bauchi ta tabbatar da mutuwar mutane hudu a wani talmasisi da ya faru yayin rabon zakka da wani alhaji yakubu mai shanu ya yi a jihar kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp ahmad wakil ya tabbatar da faruwar al'amarin inda ya ce al'amarin ya faru ne a ranar lahadi a ofishin AYM Shafa lokacin da ɗaruruwan mutane suka taru domin karɓar zakka. Wakil ya ce likitoci sun tabbatar da mutuwar wasu mata guda hudu yayin da wasu ke karɓar magani a asibiti. Ya buƙaci ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan jinƙai da su rika sanar da 'yan sanda tare da yin shiri na tsanaki wajen gudanar da ayyukan na rabon sadaka ko kuma zakka. To shi ko wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam Femi Falana ya ɗora alhakin sakaci ah, da hukumomi daga ɓangaren jami'ar jihar Nasarawa. Sí. tun yadda waɗansu ɗalibai guda biyu suka rasa rayukansu a wani turmutsutsu na raba kayayyakin tallafi a jami'ar babban lauyan na najeriya dai a wata sanarwa da ya fita ranar lahadi ya buƙaci a gudanar da bincike a kan al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ɗaliban tare da neman a biya diya ga iyalan waɗanda abin ya shafa amma dai gwamnan jihar nasarawa abdullahi sile yayin da yake magana a gidan talabijin a daren jiya ya yi watsi da batun biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya shafa ya bayyana cewa duk da cewar jihar za ta yi wa iyalan wani abin alkhairi amma bai kamata a kira tallafin a matsayin diya ba saboda babu sakaci ko kuma wani laifi da aka aikata. a nan kuma a cikin labarin kungiyoyin ma'aikatan jami'o'i da ba malamai ba sun kawo ƙarshen yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai da suka yi a faɗin kasar nan da yake magana a ranar lahadi ya yi wani taron kafar samun zamani ta allon gane gaka da manema labarai shugaban kwamitin haɗaka na sanu da kuma nasu muhammad ibrahim ya bayyana cewa dukkanin ƙungiyoyin za su koma bakin aiki a yau litinin ibrahim ya kuka da yadda har yanzu gwamnati ba ta amsa bukatun ƙungiyoyin ba inda ya ƙara da cewa kungiyoyin za su gana da majalisar zartarwa ta ƙasa domin yanke hukunci kan mataki na ba ƙungiyoyin na sanu da kuma nasu sun kwashe kusan wata guda suna jin kunni ga gwamnati kan zame su da biyan haƙoƙi da suke bi bashi na albashi wanda aka fara biyan ƙungiyar malaman jami'o'i a watan fabrairu to bari mu koma a sha'anin tsaro inda sarakuna da jami'an tsaro da suka yi ritaya har ma da malaman addini da masu fafutuka a yankin na Delta suke kira ga gwamnatin tarayya akan ta da na sojoji ta janye dakaranta daga garin Okoma da ke karamar hukumar Ogille ta kudu a can jihar Delta. A cewar su dai kiran ya zama wajibi domin kaucewa asarar rayuka da tashe-tashen hankula a yankin da ke da arzikin man fetur sun kuma bugaci masu laifin da suka kashe dakarun soji guda goma sha bakwai tare da sace makamansu a ranar sha hudu ga watan Maris a garin akan su nemo hanyar hanyar da za su mayar da makaman da kuma alburusai ga hukumomin da suka kamata masu ruwa da tsaki dai sun waɗanda suka bayyana cewa sojoji ba su da wata alaka ta zuwa garin domin tattauna kan batun zaman lafiya can jihar delta kan rikicin kabilanci sun ba da shawarar cewa gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti na bincike mai zaman kansa domin gano hakikanin abin da ya faru da nufin kaucewa sake afkora al'amarin a nan gaba shugaban kasa bala tinubu ya sauke duk wani nau'i na bikin cikarsa shekara 75 a duniya sakamakon matsin tattalin arziki da kasar nan ke fuskanta shugaban wanda zai cika shekaru 72 a ranar 29 ga wannan watan na maris ya buƙaci abokansa da masu yi masa fatan alkhairi a ranar da su miƙa gudunmuwarsu ga ƙungiyoyin agaji haka kuma ya hana duk wani nau'in talla da sunan taya murnar jaridu a kafafen sadarwa na zamani yana mai jaddada cewa zai amfani da ranar wajen yin tunani da kuma sadaukar da kai wajen gina ƙasa mai tsaro da wadata da kuma haɗin kan al'umma al'umma umarnin da na shugaban kasa tinubu na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai bashi shawara na musamman kan harkokin yada labarai baya onanu ga ya wallafa a karshen mako labaran zai tsallaka kasashen ketare inda a can kasar rasha aka gurfanar da waɗansu mutane a akalla guda hudu da ake zargi da aikata laifukan ta'addanci na kisa da aka kai a wani gidan shakatawa da ke birnin moscow inda aka kashe mutane a akalla 137 mutane uku ne daga cikin guda hudun sun yi tattaki da kafafuwansu har zuwa gaban kotun ta birnin moscow yayin da na hudun kuwa ke keken keken guragu dukkaninsu dai ana tuhumar su da laifin aikata ta'addanci jami'ai a rasha sun yi kirarin cewar akwai sa hannun kasar ukraine ta ba tare da wata shaida ba sai dai kuma fadar ta birnin kiev ta bayyana cewa wannan kirari ne kawai amma mara tushe ma'aikatar masana'antu da kasuwanci da zuba jari ta umarci masu neman shiga tsarin bayar da tallafi na shugaban ƙasa da su miƙa lambobin shaidar ɗan ƙasa domin samun tallafin da aka ware domin daƙile tasirin da sake fasalin tattalin arziki a baya-bayan nan gwamnati ta hannun bakin masana'antu ta ce za ta raba kuɗaɗe kashi uku da da suka kai naira biliyan 200 domin tallafawa masana'antu da kasuwanci a fadin ƙasar nan ta ce sabon tsarin ya ta'allaka ne ga sabbin ƙa'idoji da babban bankin ƙasa cbn ya bayar na umartar 'yan najeriya da su haɗa su na ƙasa da asusun ajiya na banki ministar ciniki doris anete ta bada wannan sabon umarnin a cikin wata sanarwa ta kafar sadarwar zamani